Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, normal, dalar da kuma niya. a kuma na iya samun alfa rediyo na kumasi da ke kasan Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com a duk lokacin da suka so hakan. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa yawancin masallatai a duk faɗin tarayyar Najeriya sun kawo ƙarshen tafsirin watan azumi tare da yi wa ƙasa addu'o'in samun zaman lafiya. sai kuma a jamhuriyar Nijar inda matasan musulmai suka gayyaci takwarorinsu na addinin kirista domin su buɗe baki da zumma karfafa danƙon zumunta a tsakaninsu sai nasiha albarkacin watan ramadan kana baba ya ko makeri ya shigo da shirinsa na adawa lafiya sai labarun da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar nijar tare da sulaiman barba da ƙarshe mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka ko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ɗazu-ɗazun shugaba Donald Trump na Amurka da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un suka rattaba hannu a kan wata yarjejeniya da shugaban na Amurka ya bayyana a zaman tana cike da bayanai sosai kuma ya alkawarin bayyana dalla-dallan abubuwan da yarjejeniya ta kunsa. a wajen wani taron 'yan jarida da za su yi yau nan gaba yau talata dinnan idan allah ya yarda a yayin da yake tsaye kusa da shugaba kim jong-un shugaba trump ya ce sun kulla dangantaka ta musamman bayan sun shafe sa'o'i suna yin shawarwari da kuma sanya hannu a kan yarjejeniyar ya ce yana kyautata zaton dangantaka tsakanin ƙasashen biyu za ta sha bamban da na baya dukkan shugabannin biyu sun yaba wa junansu kuma shugaban amurka ya ce kwantantama babu zai gayyaci shugaba kim zuwa fadarsa ta white house shugabannin biyu da sun je kasar singapore ne yin wannan taro na nufin yin a kan yiwuwar raba zirin koriya da makamai kasar spain ta yadda za ta karbi jirgin ruwan da ke dauke da 'yan gudun hijira kimamin 600 bayan da italiya da malta suka ƙi barin jirgin tsayawa a kasashensu ofishin prime minister spain pedro sanchez ya ba da sanarwar da ke cewa prime minister ya ba da umarnin jirgin ya tsaya a tashar jiragen ruwan valencia da ke gabashin kasar kasashen italiya da malta sun gode wa kasar spain bisa ta tayin karbar 'yan gudun hijira 629 waɗanda suka isa gaba tekun italiya cikin wani jirgin ruwa mai suna aquarius a ranar Asaba jirgin ya taimaka wajen ceton 'yan gudun hijirar daga gabar tekun kasar libya waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ranar juma'a ofishin jakadancin amurka a ƙasar mozambique yi wa amerika gargaɗin su gujewa kai ziyara gundumar palma da ke lardin cabo delgado waɗanda suke can kuma su yi nazarin ficewa daga yankin nan take ofishin jakadancin ya gabatar da wannan kashedi ne a saboda bayanan da ya samu na yiwuwar kaiwa cibiyoyin gwamnati da wasu kuma cibiyoyi hare-hare a yankin cikin makonni biyu da suka shige wasu 'yan yakin sa kai sun kai munanan hare-hare da 'yan sanda suka danganta da wata kungiyar musulmi da ke arewacin kasar a hare-hare na baya-bayan nan da aka ɗora laifinsu a kan wata ƙungiya da ake kira mozambique al-shabab 'yan yakin sa kai dauke da buƙaƙe da kuma adda sun kashe mutane biyar a gundumar kusanga a daren shidda wato a ranar shida ga watan nan na yuni kwana ɗaya kafin a wannan al'amari mutane bakwai aka sassare har lahira a gundumar makomiya yayin da kuma aka kona fiye da gidaje dubu ɗaya. a can kasar uganda kuma jiya litinin shugaban kasar yoweri museveni ya buƙaci a haramta amfani da rugunan nan da ake haɗawa da hula da ake cewa hudi da turanci kuma ya buƙaci a makala na'urorin bincike a dukkan ababen hawa ya ɗauki wannan matakin ne bayan kashe wani ɗan majalisa a ranar juma'a kafofin yaɗa labaru a yankin sun ba da labarin cewa a ranar juma'a da maraice aka harbe ibrahim abariga wani ɗan majalisa a lokacin da aka yi zargin cewa wasu mahara sun yi wa motarsa kaca-kaca da harsashe a lokacin da ya doshi gidansa da ke kimamin kilomita goma daga babban birnin ƙasar haka shi ma mai tsaron lafiyarsa mai suna sa'id congo buga shi ma an kashe shi shaidun gani da ido sun ce mahara biyu a kan babur sanye da rigunan da ke haɗe da hula suka tare motar ɗan majalisa a bariga a wajen jana'izar a bariga jiya litinin shugaba museveni cikin fushi iya alkawarin cewa za a gano waɗanda suka aikata wannan ɗanya aikin shugaban ya ce irin rigunan da ke haɗe da hula suna ɓoye fuskokin mahara al'amarin da ke dagula gano bata gari a saboda haka an haramta amfani da irin waɗannan riguna a dukkan ƙasar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka. To bari faro da rahoton kawo ƙarshen tafsirin watan Ramadan wanda aka yi a duk faɗin tarayyar Najeriya ga lasir Adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Masu tafsirin a sassa daban-daban na Najeriya sun rufe tafsirin da yawanci suka gudanar da addu'a samun dawamar zaman lafiya a Najeriya da samun zaɓe cikin natsuwa a 2019. Ga ma babban sakon Sheikh Zakariya kan salama a Najeriya. Na yaba ma shugaban ƙasa abin da ya kokarin ko yaƙi da Boko Haram to muke kuma ma roƙon shi ya maimaita irin wannan ƙwazon da ya yi wajen yaƙi da masu kashe mutane a jihohin Zamfara da jihohin jihar Kaduna da Benue domin kusan kullum sai an kashe mutane masu ɗimbin yawa. Shekaran jiya na aka ce an tada mutane wato ƙauye goma bayan wanda aka yi a kaduna wajen ƙauyuka guda uku to wannan magana kawai da baki bai isa ba sai an tashi haikan an yaƙe su da abin da ya fi su Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalawo wanda ya ziyarci sassa daban-daban na tafsirin ya yi kira ga 'yan Najeriya su tabbatar da mallakar katin zaɓe don zaɓen shugabanni na gari a babban zaɓen mai zuwa. Allah ya zauna da Najeriya lafiya sannan zaɓuɓɓuka da za a yi Allah ya sa mu zaɓi mutanen kirki su zamanto su za su shugabance mu. Tun daga zaɓuɓɓukan jam'iyya ya kamata mutane su shiga domin a samu mutanen kirki waɗanda su ne za su zaɓi shugabanni. Cin ma wa maso yamma shahararren malamin Islama Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya buƙaci zaman fahimtar juna tsakanin dukkan 'yan Najeriya da nasarar ci gaba da zama a dunkulalliyar ƙasa, inda ya ce tsoron Allah shine babban lamari. Yaushe baka yi abin da kake iyawa ba kana hangen abin da baka iyawa. Baka bi Allah ba a tsakaninka da iyalanka, baka bi Allah ba tsakaninka da harkar kasuwancinka, da harkar aikinka, da harkar sana'arka, da harkar siyasarka. Idan baka bi Allah ba to za ka yi hankoran kuma haƙƙin da yake ba za ka iya kawo shi da kanka ba saboda hakan babban mataki shine kowa ya bi Allah tafsirin ramadan dai kan zama bigiran zama tsakanin talakawa da masu hannu da shuni da azumin ramadan kan mai da kowa ɗaya ta hanyar zama ba cin abinci a tsawon wuni ko da kuwa akwai wadatar abincin Sheikh Hussaini Zakariya kenan a albishin na ramar Ramadan. Wanda ya ce Allah ya kai ma Ramadan kafin a kai Ramadan ɗan ya rasu. Allah zai ba shi ladar niyyar da yake da ita shiga Ramadan saboda haka zai anshe shi dan aljanna. Musulmin da ya mutu cikin watan Ramadan an kulle wuta ba wurin shiga sai aljanna. Saboda haka zai shiga aljanna. saboda haka da wanda ya ce Allah ya kai mu da wanda ya ce Allah sa mu ga bayansa amma kuma Allah ya anshi kayansa duk za mu haɗu aljanna gaba ɗaya Allah su harda. Abu na dai babban masallacin Najeriya da ke Abuja ya dakatar da yin tahajjud da itikafi don tantance waɗanda za su na zuwa wannan masallacin inda ake sa ran fara yin haka a baɗi. Nasura da maili marar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kafin mu ci gaba, ci gaba da shakatawa da wannan. masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun kalau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini To mun gode an Andy Bature a can jamhuriyar Nijar ko matasa ne suka shirya buɗe baki da mabiya addinin Kirista a birnin Kwanni. Ga Haruna Mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Malam Munkaila Sarka shi ne shugaban gundumar birnin Kwanni a wurin budin bakin da haɗa musulmi da Krista a matsayinsa na waɗanda matasan suka sa ya jagoranci wannan lamari. Babu matsala tsakanin musulmi da Krista nan Kwanni. kai da kanka ka gani, gamunan mu tare da malamai, gamunan tare da jagoranci na eh, kiristoci kenan an gande babu matsala kuma a shi ne mu muka fata a samu zaman lahiya a samu kwanke hankali cikin kasamu shi ma mataimakin shugaban kungiyar ta tattalin matasa ya yabawa wannan husahar ta haduwar musulmi da kirista domin yin buɗin baki ko kuma shan ruwa albarkacin watan azumi ga usman zakari obandoma hakanan ne wadda wanga taron da mun yi shi da musulmi da kirista don saboda mun bincika mun gani babu wani matsala daga cikin shi insha Allah shi yasa mun gayyace su zo mu buɗe baki dan saboda mu samu mu yi taya tare da su a nasa bangaren shugaban kungiyar kristoci ta birnin Kwanni yabawa cewa wannan haɗuwar ta musulmi da kirista a wurin buɗin baki ko kuma shan ruwa ya yi ga fasto abubakar musa wannan eh, shan ruwa na tsakanin kirista da musulmi yana tabbatar da kwanciyar hankali da kuma rahamar allah da kuma ɗaukakar allah a cikin ƙasar mu ta nijar da kuma wanda zai tabbatar muna da zumunta da juna inda kowa zai ba junansa daraja kowa kuma zai darajanta dan uwansa wannan za ta wata albarka ce wakilin mai martaba sarkin kwanni alhaji ibrahim Salihu ya nuna murnarsa game da husahar matasan da suka assasa ta yin shan ruwa ko buɗin baki tsakanin musulmi da kiristoci. Saboda a zamantakewa ta al'umma irin garin kwanne shi da kyau a ce cikin tahiya mutane su a nazarin abubuwan da ke kawo musu ci gaba kullum ba wanda ke maida su baya ba. Ƙungiyar matasan ta dai shirya sharar masallacin idi ne da yin karatun alkur'ani mai tsarki domin samun zaman lafiya a cikin jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen

alhamdulillah mun gode ma Allah wanda ya ba mu wannan wata wannan wata akwai fadila da amfani a ciki tun da yake Allah shine ya yi mama da Quran Quran chapter 2 verse 183 ya yan lazina hamanu kutuba alaikum siyam kama kutuba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya she ya umunu azimi na cikin ramadan kamar da ya umarni mutane na da kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mu musulmi na gaskiya ya kamata mu shirya kai mu mu samu amfani a cikin wannan sharis ramadan hadisa na muhammad sallam ya she kwallon rasulullah sallallahu sallam binin islami ala hamsin shaidatun an la ila illallah wa aqimu salat wa atu zakat wa zuwa ramadan wa ajil bait wannan na cikin umarni allah ya yi mutum da ya suma musulmi ya yi imani da cewa allah ya sa rinsa a cikin wannan azumi ya kamata yi kuma ya bi umarni na annabi muhammad sallam a cikinsa mu shirya da mu. na farko da abin da allah ya hana mu shirya kai mu da mu beri tuka ma'anan ya hana mu mu shi mu sha ya hana mu mu yi zina suma mata mu a cikin ramadan an hana mu mu duba abin da bai zai ci a cikin ramadan kare mu dinga ji abin da allah bai so yau shaitan ya kawo wannan jaraba kamar anset wanda ya kamata mu kule shi a cikin wannan share ramadan To Allah ya sa an amfana har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A wannan mako za mu ci gaba da hiran wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muni Barma da shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta fanda Mabore mai fafutukan kare hatsira a jamhuriyar Nijar Aliyu Umaru. A yau hirar za ta tashi ne daga inda Aliyu Umaru ke bayani akan yawan gudu da rashin haƙurin direbobi. Mutane su ta da hankali kuma su ji tausayi kana ta yi ka gani wani 'yan makaranta yana wuce sai ka sai mana kuma mutane suna tamani priorite su absolu ne babu priorite priorite da zai kai ka hospital ba priorite ba ne priorite da zai kashe ka ba priorite ne kenan in kana cikin circulation ka gani wancan ko da bai da priorite ya yi angaje ya kamata ka saya ka saya ka bar shi ya tayi haka ne muna gani cikin kasashen yawa na Afirka amma nan Niger ka sai hankali wato dai ana ganganci da yawa ganganci ganganci bis kan priority ganganci bis permi ganganci bis assurance ina da assurance ni zan kashe ka ina da assurance ni bar saya wani assurance assurance shine Allah tun in ka kashe wani ko kana da assurance Allah bai barka kenan mutane su ta da hankalinsu ya zuwa yanzu eh, hatsari nawa za a iya cewa aka fuskanta ko kuma mutane nawa suka rasu a cikin wannan shekara ta 2018 duk shekara kamar accident sun fi accident dubu biyar mutane da suna mutu e, sun fi e, dari biyar tunda babu statistic tunda in kun yi lisai minister da transport shine ya kamata yi eh, statistic tunda bayan accident bayan hasarin motoci yaya ne za a yi normalement police ko gendarme su ne za su zuwa su yi pv in su yi pv wannan sai su kai shi minister da transport su yi bulletin d'analyse sai su ke cikin wani accident mutum haka ne sun mutu kun gane amma polisai suna yi nasu wasu lokaci ba su kai su minister da transport a sauri gendarmai haka a garin yamai akwai sami suna da statistics su in kun ta safiyar pompe suna da statistics su kuma a kyan hospital ma tun da cikin security routine aka ce wanda bayan kwana talatin ya mutu shi ma accident ya kashe shi amma babu mu da wannan statistic kenan babu suvi bayan eh, aka kai ka hospital babu wani CV babu wasu alkaluma da na zahiri a halin yanzu babu babu su kenan Niger muna da masaloli da yawa kuma muna da ake tunda in muna so mu yi wannan eh, kokowa eh, na nasarin motoci ya kamata mu samu statistic mai kyau a san ina ne akwai masaloli ka ta gidan likita sai a yi maka diagnostic ko a gani eh, wani wuri ne kana da ciwo sai a kawo maka magani to haka nan ne statistic in kare statistik sannan gwamnati ya dauka sannan shi wanda ya yi matsala a buga shi in an buga su to mu da kanmu sai mu bi correct shin mai fonde bari kungiyar ka ke yi don jan hankalin jama'a su bi harkokin tuki ya sana hankali to mu e, muna da emission da yawa da za mu yi a cikin radio da tele na niger kuma a bayan wannan za mu hidda e, animatar mu cikin e, makaranta tunda muna da animatar da yawa suna cikin lokal suna ba horo a matasan namu wani irin kira za ka yi wa al'umma a game da eh, matsalolin da shi hatsarin ababen hawa ke haddasawa to kamar da na hawara haka ne zan kara sai in ce ma mutane sannu sannu ba ta hanzu ba du gudun da zai kai ka mutu ba gudu ba ne kuma a ce kiri kiri ni ne ina da priority wannan a bar shi kuma motoci kamar mutane a kai su visit a kai su a gani mota suna da lafiya ko ba su da lafiya kuma hanyoyi ya kamata gwamnati ya dauka mataki tunda akwai wata rana sai gani cikin anguwanku kai ka tashi dai sai wani ya sa kasis bai kamata ba in ana sa kasis ya kamata a dauka mataki a sa fano tun wanda baya cikin eh, anguwa ya sanda a wannan wiri akwai kasis akwai fano da zai hada mishi akwai kuma gwamnati ya kamata wannan kod eh, da larut inna a yi reformin shi tunda mutane suna nan mutu matasa suna da farmi amma ba su san ko kadan mutane suna tuki amma ba su san da akwai matsaloli da yawa da za su iya samu kuma justice ya kamata justice ma ya sa hannun shi kamar da ya yi shekara guda procureur de la ya kira mu ya ke mu daga yau mu za mu sa hannu mu cikin wannan kokowa duk wanda ya kashe wani cikin hasarin motoci mu sai mu kama shi wannan ya kawo accident suna nan ga rage suna nan ga rage muna tamani in an kai an wannan ake da gaba to insha Allah hasar motoci zai koma baya a Najeriya hmm. president Aliyu Umaru a ƙarshe gwamnati tana kafa dokoki amma mutane ba sa mutunta al misali dan ka ɗauki dokar eh, hana eh, waya lokacin da mutum yake kan tuki ka san abun da ni yana bani tsoro tun tsoro ne zai bani ka gani cikin kasa 'yan eh, dipte a ce dipte ne wannan su ne suna sa doka amma su ne ba su yi respecta wannan doka tun da zaka gani dipte yana cikin motar shi yana waya bai kamata ba sai ka gani sojoji su suna bisa kan moto ba su sa kask police bisa moto ba su sa kask kuma ba ku sa kask ba civil ne za su yi respecta luwa ku ne ya ku ne luwa ku ne ya kamata ku yi respecta luwa ya accident in baka da wannan hula to kana da chance ka mutu kenan wannan hula da aka sashi an san da yana protege mutum ne don shine an sashi mana tun ana iya hidda maka eh, kawa ana iya hidda maka hannu amma kanka in abu wani abu ya same shi to ka yi banna kenan mutane su ta da hankali su kuma dokan da aka sa da Allah a kula da doka. a nan ne kuma muka kawo ƙarshen hirar wakilin musulmin muni barma da bakunsa aliyu umaru na ƙungiyar fanda mabore mai fafutukan kare hatsari a jamhuriyar nijar sai kuma sabon mako za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya ku makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla Sulaiman Barma bai je da nisa ba domin ko zai gabatar mana da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Nijar. ziyarar da shugaban kasar Nijar ya gudanar a makon da ya shige a kasar Faransa na kan gaban labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun wannan ƙasa a wannan mako. jaridar l'actualité ta ruwaito shugaba isuhu lokacin da yake gaya wa taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar elise cewa ba zai yi wa kundin tsarin mulkin nishar kwaskwarima ba don neman wa'adin mulki na uku abin da ya kawo karshen dukkan wani shakun da ake da shi bayan bayyanar jitar jitar da ke yawo a kwanakin nan cewa isu muhammadu na da niyyar yin tazarce a shekarar 2021 in ji l'actualité jaridar le monde na cewa 'yan nijar sun kasa sun tsare domin ganin abin da zai biyo bayan wannan muhawara ta yunkurin zarce. duk da yake shugaban kasar ta nijar ya bayyana wa jama'a cewa shi ɗan demokradiyya ne talakawa na da ɗari-ɗari a kan wannan batu domin haka tanja mamadu ya taɓa cewa a zamaninsa daga bisani ya canza ra'ayi jaridar l'actualité na cewa shugaban kasar ta nijar ya buga gefe a ganawar da ya yi da 'yan jaridar ƙasa da ƙasa a birnin paris domin da aka yi masa tambaya game da abin da ya shafi kulle shugabannin kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 cewa waɗannan jami'an fafutuka sun so ne su gudanar da zanga-zanga a sha biyun dare kuma a cewarsa ko a fari da washington da london irin wannan hukunci ne ya dace hukumomi su ɗauka akan duk wanda ya shirya zanga-zanga a sha biyun dare jaridar air info ta ruwaito cewa dakarun tsaron jamhuriyar niger sun fatattaki 'yan bindigar chadi a arewacin niger a wani bangare na mummunan faɗan da askarawan wannan ƙasa suka gwabza da 'yan kife a ranakun juma'a da asabar da lahadi cikin su har da wani ayar motocin yaƙi kimanin goma sha bakwai shaƙe da manyan bindigogi jaridar na cewa kawo yanzu ba wasu alkaluma a hukunce da ke fayyace abubuwan da suka wakana a yayin wannan al'amari da ke kwaruwa a wani lokacin da kwamitin dattawan yankin agadas ya nuna kosawa da zaman zulumin da jama'a ke ciki a sanadiyar yawaitar barayi da 'yan fashi bari mu rufe da jaridar l'eclosion wacce ke cewa an shiga takun saka tsakanin ma'aikatar kuɗi ta ƙasa da bankin ecobank wanda a tsakiyar mako ma'aikatar haraji ta ƙasa ta rufe ƙofofinsa a tsawon awoyi bisa zargin ƙin biyan haraji to amma babban daraktan bankin a sanarwar da ya bayar ya bayyana cewa kuɗaɗe irin na fitar hankali aka bukaci su biya wato miliyan 58 na sefa saboda haka suka shigar da ƙara gaban kotu ana jiran jin hukuncin kotun ne kwatsam ma'aikata suka sallama cibiyar bankin domin zartar da umarnin da aka ba su daga sama in ji sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to kafin jin ra'ayoyin da kuka aiko mana ga wannan sakon Shin ka san shirye-shirye sun kan kama domin su gagarumar gasar cin kofin kwallon kafa duniya na wannan shekara ta 2018 a kasar Rasha? za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuni wannan shekara ta 2018 don jin dukkan wainar da za a toya haɗe da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da lahadi a shirin mura amurka na karfe da rabi na dare agogon najeriya niger kamar da chadi takwa da rabi agogon mutanen ghana sashen hausa na mura amurka duniya a tafin hannu to yanzu kuma ga ra'ayin da ku masu kuka aiko muna Assalamu alaikum mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. Ra'ayi da nake so in bayyana kan mai da ranar sha biyu ga watan shida a matsayin ranar dimokuraɗiyya ta Najeriya. Da wannan ra'ayi ne na gwamnati da ta sa kanta a ciki. Mu dai abin da muka sani babban ranar demokuraɗiyya shine ranar 29 ga watan biyar. Assalamu alaikum biyo ya sa mai magana sani mai gyaran keke ɗakin gari. haba sola saraki wanda ya nuna shi namiji ne ga haraka ya kai shiraki abin ya kamata an gayyace ka ɗan ciki da gaskiya yuka ba ta huda shi shugaban ɗan shanga ya gayyace ka ka ta ka gufa na gaban su ka kare kanka assalamu alaikum biya hausa mai magana baban gida bangis kakuri kaduna najeriya zan yi tsokaci ne a sabuwar jam'iyyar nan ta adc ta tsohon shugaban kasa obasanjo da suke cewa za su dakatar da shugaban kasa idan ta binciki obasanjo to kaga sun nuna ma 'yan najeriya cewa idan sun zo su za su dakatar da e ba za su ci gaba da yin aiki da ita ba za su bari a cika badayin banna da ake yi a najeriya to 'yan najeriya ya kamata mu buɗe da mu tabbatar da wannan wannan jam'iyya ko ta zo za ta bari a ci gaba da banna mu kuma abin da ba ma so kenan to ma'adalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaici. a yarjejeniyar da suka rattaba a hannu yau talata a ƙasar singapore shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya jaddada aniyarsa ta kammala raba zirin koriya da makamai yayin da shugaba donald trump na amurka kuma ya yi alkawarin wa ƙasar koriya ta arewa tabbacin matakan tsaro haka kuma yarjejeniyar ta tanadi ƙasashen biyu su yi aiki tare a kan yunkurin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a zirin koriya da kulla sabuwar dangantaka tsakanin amurka da koriya ta arewa da kuma gano gawakin fursunonin yaƙi da sojojin da suka ɓace bugu da ƙari ɓangarorin biyu sun yi alkawarin bin diddigin shawarwarin da suka yi a yau dukkan shugabannin biyu sun yaba wa junansu kuma shugaban amurka ya ce ko tantama babu zai gayyaci shugaba kim zuwa fadarsa ta white house Kasar Spain ta yadda za ta karbi jirgin ruwan da ke dauke da 'yan gudun hijira kimamin 600 bayan da Italiya da Malta suka ƙi barin jirgin tsayawa a su, Ofishin Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ba da sanarwar da ke cewa Prime Minister ya ba da umarnin jirgin ya tsaya a tashar jiragen ruwan Valencia da ke gabashin kasar. To madalla a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba sa sai an jima da la'asar ku su abokan aikinmu da wani sabon shirin ciciko har da shirin noma tushen arziki. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da ta taya na gabatarwa sai cuba hiro Jojo ne da ya bada umarni da injiniyan mu dawar Smith ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya.